ba za ka tashi kai addu'a ba Allah yana wa qultu astaghfir fa qultu astaghfiru rabbakum ku ne mu gafarar ubangijin ku innahu kana gafaran Allah mai bada gafara ne yursilu samaa alaikum midrara in dai kana istighfari Allah zai saukar da ruwa wa yumdirukum zai kuma yi muku madadi ya baku bi amwalin money dollars zai baku daula kudi in kana istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah zai baka kudi wa yamdukum bi amwalin wa banina kai in baka da haihuwa ma ka kama istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dari kai istighfari dari da niyyar haihuwa Allah zai baka waje Allah kuma jannatin waje Allah kuma anharan kai in kana neman aljanna ita istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah zai baka aljanna malam da abin da ka sani a duniya ta hanyar addu'a <clears throat> ana samu boka ƙarya ne wallahi ɗan tsafi ƙarya ne wallahi duk ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne matsafin mai aina ai yanzu an daina yayin tsafi yanzu yayin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ne ya kai rayayye tsayayye ya mai karfi ya wanzacce antal azizu antal azizu anni magalubun fantasir ana da'ifu zalil wa anta rabbul qawiyyu shadid Allah ka bani kuɗi masu albarka ka bani dukiya masu albarka ka sa in ci gaba da taimakawa jama'a albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata malam ai kun ga a cikin ɗan takaitaccen bidiyon nan na ba ku addu'o'i masu fa'ida ku sunana na Hafiz Kano Najeriya